Sakataren kungiyar Baban Engel Zarma ya ce kimanin makiyaya dubu goma ne suka rasa ransu a fitintinu a Najeriya, nan fiye da shanu miliyan uku aka sace musu. Kungiyar ta bukaci gwamnati ta kawo Fulani makiyaya ɗauki wajen samar musu kuɗin tallafi, wajen kiwo, makaranta don 'ya'yansu su samu ilimin addini da na zamani da kuma kare su daga barayin shanu da mutane. Me yasa aka fi yawan samun 'ya'yansu aika-aika da suke faruwa a ƙasa? Mutum ne ya tafi bacci attajiri da safe ya waye gari matalauci an kore shanunsa yana ganin bayan bayan wanda suka kori shanunsa babu wanda zai kama doki yana ji yana gani karfi da yaji an karbi eh, dukiyarsa ita kadai rayuwarsa take kai yanayin rayuwarsa bai bashi ya zauna a guri ɗaya ba balle ya samu ilimi na zamani ko ilimi na addini saniyar nan kuma ita kadai sani bai san wani sana'a ba ka mai da matashinsa ya zama tukun ba shi da ilimi na addini ba shi da ilimi na boko ga kuma kasancewan kwaya a kasa da makamai da suka yadu dan karamin dama da ya samu kaga sai ya runguma dan ya rayu kuma yawanci idan aka kama su idan kana jin bayanan su nawa aka karba a gurin mutumin da aka ɗauke su zai ce maka miliyan biyar ko miliyan goma amma kuma aka ce nawa aka baka sai ka suna magana dubu goma ko dubu ishirin ko dubu hamsin to wannan ya nuna cewa kenan akwai wanda suke amfani da rashin wayewansu suke zirma su cikin wannan al'amari. Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya ce san ba daidai ba ne yadda ake Fulani ko makiyayensu kuɗin goro da nuna dun miyagu ne da za a iya cafke kowannensu a aika lahira. Yanzu Fulanin da ba su safa ba su zauka ba da an gansu a cikin motoci sai a tsaye da su kai ba lafiya ne fito sai a kashe ka baka da bindiga baka da wani makami ba komai don dai kana fulani me yasa ai yan uwanku da suka kashe mutane a gari kaza to baka daukar laifin wani ka samu wani ko Allah subhanahu ta'ala ke haka nan to ba a kane irin wannan abu domin ba ma zama muna tattauna da juna ba ma magana da juna mu din shugabannin wannan kungiya don ni riga na da da ku a nan ai mun tattauna ba san shekaru na ba kuma duk aiki bai tafiya a samu nasara sai da shugabanci na kwarai ko dukkan wannan shugabanni muke to dole sai fa mun zauna mun sadakar da kanmu da rayuwarmu da komi akan mu taimaka ma al'umma mu domin ran da fa suka juya suka juya muku ko suka juya mana to ranar babu dama ba Sultan ya ce lamarin ya kai matsayin sai kowa ya shigo don a gyara yadda aka ɓata sunan Fulanin da hakan ka iya shafar mutuncin kakanni ta fuskar tarbiyya da addini. Da ka duk an zame mu tsoron Allah ko mu gare sunan Fulani domin dukkan wannan bayan da zo ce ya bata sunan shehu madan Fodiyo wanda shi ya zo jaddi addinin musulunci a wannan bangare dole mu tsaya mu kare martabar wannan ban Allah walin Allah da kuma wannan Fulani stock zan ci gaba daya Sultan ya buƙaci Fulani su kawar da miyagun iri a tsakaninsu da samun dabarun zamani na yin kiwo. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.